A taron manema labaran da ta kira kungiyar Association de Jeunes Avocats du Niger a Jean a takaice ta fara ne da nuna takaicinta kan wasu abubuwa da dama da ta ce suna wakana a 'yan makonnin nan a Niger, waɗanda suka saba wa tsarin zamantakewar dukkan wata al'ummar da ke fafutuka a kan maganar 'yancin bil'adama da tabbatar da aiki da doka. Metir ɗan Bature shine sakataren ƙungiyar matasan lauyoyi ta Ajan. Satuttuka biyu zuwa uku wanda suka huce akwai abubuwa wanda suka kama da tsaye da mutane ba a kan ƙa'ida ba kamar yadda shari'a ta hudu, hallau justice in ta ba da sakamako na shari'a wanda ya kamata a gudanar da ita ba a yi sai a yi dandajar. A matsayinta na mai fafutukar kare hakkin ɗan adam kuma wacce ke son a yi komai a kan gaskiya, ƙungiyar Ajan ta ce ba za ta rufe ido tana kallo ana fatali da doka ba. matsalar da a yau girmanta ya kai matsayin da hatta lauyoyi ba sa samun sukunin bin diddigin mutanensu da ke hannun hukumomi. Maitar Bubakar Ali shine shugaban wannan kungiya. La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République. Cafke dukkan wani wanda ake zargi abu ne da doka ta hannun tawa hukumar 'yan sandan farin kaya ko rundunar tsaro ta jandarmomi waɗanda dukkan su ke ƙarƙashin alƙali mai tuhuma wato procureur. Ƙungiyar Ajan na kiran majalisar CNSP ta dakatar da kama-kaman mutane ba a kan ƙa'ida ba sannan ya zama wajibi a mutunta hukuncin kotuna. Haka kuma dukkan mutanen da aka kama a yi musu shari'a ta adalci da gaskiya da ke buƙatar a mutunta 'yancin samun kariya. Le droit à un procès équitable qui implique le respect du droit à la défense. Kwana ɗaya bayan da matasan lauyoyi suka fitar da sanarwa su ma wasu lauyoyin na daban da ke karkashin haɗin gwiwar Law Council sun bayyana damuwa a game da halin da wasu makusantan haɓararren shugaban ƙasa Muhammad bazum su kimanin tara ke ciki waɗanda ke tsare yau kwanaki akalla ashirin a ma'aikatar tattara bayanan sirri ta DJSA cikin yanayi irin na muzantawa. Nos clients étaient jetés dans les cellules sombres et hermétiquement fermées, coupés du monde extérieur, livrés aux moustiques et à la chaleur torride qu'il se fait. A ranar farkon juyin mulki, sojojin majalisar CNSP sun sha alwashin mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta saka wa hannu. ciki har da waɗanda suka shafi 'yancin ɗan adam sai dai wasu 'yan ƙasa na ganin ba haka abin yake ba a aikace. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.